ka fara bayani yanzu ma dan dawo baya na'am yanzu wannan ya kai shekara nawa da kama a nan to wannan macijin bai daɗe a gurina ba don kwata-kwatan na jin bai fi wata uku a gurina da kama shi ba wata uku ƙwarai da gaske hmm. a nan aka kama shi ko a wani guri ne mai nisa a jeji aka kama shi ba wani guri ne mai nisa ba amma dai a daji aka same shi ba a cikin gidan wani bane ba a gidan gonar wani bane Eh, eh, a nan kano ne a nan kano aka same shi kuma ina tafiya ne saboda haka ina tafiya a mota sai na ga wasu suna irin aikin aikin rake din nan a cikin a cikin gonakin su haka eh. sai suka fito a guje suna fitowa guje sai suke cewa ai maciji ne biyu su kaza kaza da sauransu saboda haka sai na faka ina fakawa sai suke mun bayani sai na ce ku zo mu je na gani muke muke ma a samu wanda zai wuce gaba ya je ya nuna min din ma Allah da ikon sa dai eh ba a samu wanda ya je ya wuce din ba sai kwatanta min gurin suka yi to Allah da ikon sa ina tafiya ina ganin irin yan addinan su da yan batanyen su da suke gyara raken ina ina bin gurin ina zuwa sai na je na tarar da shi bai canza guri ba ya fasa kai kawai ya tsaya ina wa ina wa yogi saboda haka Allah ya taimake ni na je na dauke musu shi suka gani sannan suka yi godiya suka ci gaba da aikin raken su ni kuma na saka shi a mota na tafi uzuri na bayan na gama na dawo gida wannan shine yanda aka yi na samu wannan kenan eh mai mai sunan saboda masu kallon janna suru kenan wannan shine janna suru eh eh wannan shine janna mm. wanda mu ba mu da shi da yawa mu anan haka eh, ba mu da su da yawa anan haka saboda haka mu irin yaurin nau'in mu ce zan da muka fi samu mun fi samun irin irin damatsiri irin sai kobra da sauran yan wasu mu ce zan da haka amma dai wannan gaskiya mu muna da karancin sa anan haka eh mm. wannan shi kuma shi ya nan abincinsa yin yadda kowanne abinci yadda yadda ke zuba waɗancan abinci haka zan zo in yanyan ma'ana da me da me yake ci nama ne kawai za ka samu ka yanyanka masa ka bashi ya duka dauka yana haɗiya ko ka samu kwai haka na kaza ka zo ka zuba masa yi da kansa zai zo ya duka dauka yana yana wanda idan ajeji ne da kansa zai je ifaki kwarin da zai kama shi tunda ba zai samu jan naman da zai samu wai a yanyanke zuba shi ba shi zai bi kwarin kansa bera ne waye da sauransu dan kwaya kwaya ne na kwarin kan daji haka zai duka rayuwarsa to amma tunda na riga na tattaro shi na kawo shi to shine zan duka yin yanka naman nan zuwa musu suna ci mm. to misali muna iya gani a akwatin television ko a mm. fina-finai mm. cewa irin wannan nau'in mutum ko da ba shi wani misali nake za ka ga ya haɗe mafi girman abu har ka dinga mamaki ta aka yake haɗe wannan ai shi yanzu wannan kamar yanzu wannan da muke magana a kansa da matsiri ko ba jan nasuru ne jan nasuru eh, yanzu shi wani irin wani abu mafi girma yake iya haɗiya shi wannan a iya shi to shi yanzu wannan mm. ai maciji kamar yadda ka san roba mm. haka yake kuma idan maciji yana haɗiyar abinci yana haɗiyar abu idan ka tsaya ka zuba masa ido bai ganka ba saboda idan ya ganka ba zai in ya ganka din ba zai ci gaba da haɗiyar ba amma yanzu misali kaga duk inda girman kwan agwagwa yake eh. ko kwan talatalo ka san dai in girma ne dai yayi ukun kan wannan haka to amma idan ya zo ya kewaye kewaye shi za ka zuba masa ido sannan a hankali za ka ga yana daukar sa hmm. za ga ya dauka a hankali a hankali kan nan bakin nan ina talewa ina budewa ina talewa ina budewa a haka din nan sai ya haɗe shi tsaf ya je cikin sa daidai gurin da wannan kun ya tsaya zaka ga kuma ya bude ya tale ya fi ko ina kauri a jikin sa kafin ya narke ya bi jiki hmm, narkewa yake shi ba shi kwarbawo ne ai shi ba ya gutsu da rabu baya gutsira baya yaga baya wani abu duk abin da zai iya haɗiya to gudansa yake ɗauka ya haɗiya duk abin da zai haɗiya gudansa zai ɗauka ya haɗiya makashi amma ba zai gutsira ba don haka iya girman abu in dai har ya san wanda zai ci ne to zai kama shi za ga kuma yana sarrafa shi ina haɗiya kaga kan yana budewa kai zaka ce ma kan nan ba kashi in kaga yana wannan hadiyar hmm. sakamakon abin girman su kira haka kamar ya fi karfin kan to amma da yake baiwa ce daga Allah ka Allah iyo shi haka za ga kamar shan wata wahala yake yi shi kuma ba wahala bace tunda haka Allah ya tsara shi hmm. saboda haka zai hadiya sai ya hadiya je cikin sa in ya bunan din sa a hankali a hankali sai kaga ya narki ya bi jiki ya ba zama neman wani hmm. to kafin su masu daukar su kusanto da shi ga masu rarai ta yadda za a gan shi yanzu abin tambaya shine ya yanayin mafitsara da bayan gidansa yake shi wanzu to shi yanzu maciji duk lokacin da ya ga maciji lokacin da zai fito da fitsarinsa da hayansa gaba ɗaya yake fesar da su lokaci guda lokaci guda kawai zai fesar da su ko zuwa kai misali ka je ka kama maciji kana kama shi idan ka ga har ya saki kashi to tabbas akwai koto a jikinsa idan ko ya dauki dan tsawon lokaci yana neman abincinsa bai samu ya ci ba to eh ka dade ma kana kama kana juya shi ma ko da ajijin ne baka ga yayi wannan kuma duk inda ka kayan sa za a shi da ruwa ruwa da kuma da kuma mai tauri mai taurin za a ganshi fari fari haka dan dunkule da kuma wannan ruwan to shi yake tafiya da fitsarinsa ga baki ɗaya da da bahayansa to yanzu shi wannan ta ina yake ai ni na ina ta kokarin wayan ta ina yake nan za ka dai rike mana eh, mai dawa sai a ka rike nan gurin sai a sai a nuna maka ta inda ina za ta masu rari <laughs> to masu to shi tun da aka ce zai yi yi kowa ya riga ya san ta inda ba haya zai fita yawwa da zauren zuwa yawwa ba sai an yi tsaya ana wani fashin baki yawa ana wani dogon labari akai ba Allah ta biya ne. jawo yan kasa. Yanzu ka yanzu gashi nan ana nunawa masu kallon musamman yanayin kansa madaukansa. Mm. Nuna masu kallon mu kansa kamar yadda suke iya gani. Mm. Eh, yanayin mu fara shi kansa haƙoransa da wannan abin tsattuwar da yake yi. Na'am, a to ai shi wannan ba mai tsattuwa bane. Eh, misali wannan dan harsunan nasa. Eh. Da za ai ka fara magayanin su. Eh, gaskiya ne. Mutum masu kallon mu ba su dan gani ba yanzu kamar yadda eh. masu kallo suke iya gani. Mm, eh. Dan wannan harshen da yake da eh. da shi ga bakin ma ya bude. Gaskiya ne. Alhamdulillah yanzu gashi nan masu kallon mu suna iya gani mm. yanda shi ah, macijin yake buɗe bakinsa. Gaskiya ne. Shi ya yana kokarin yin wasa da shi. yana kuma kokarin buɗe sa yana iya gani ana kuma iya kalla yanzu masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda suke kallon mu kai tsaye a shafukan hmm. sada zumunta na rahama facebook ah, wanda muke nuna wannan ah, maciji a ƙara mutu sunansa saboda masu kallon mu jan nasuru jan nasuru hmm. to masu kallon mu kamar yadda kuke iya gani shi jan nasuru gashi na an nuna mana kan nasa hmm. ana kokarin ganin sa yadda masu kallo za su iya gani hmm. yawwa to ga kan nasan nan kai tsaye ana iya kallon mu musamman a wannan shiri a cikin akwatin talabishin ɗinku da ma waɗanda suke da kusan kowa yana da wayoyi yanzu ana kallon wayoyin nan na zamani masu kallo suna iya kallon sa hmm. musamman yadda ake nuna muku shi yadda yake buɗe bakin nasa yanzu da shi wannan da wannan wanda kuma za ka nuna mana nan gaba mm. akwai jituwa kenan shi sa ka iya haɗa eh wannan ba su da matsala eh, suna jituwa shi ma duk sunan su iri ɗaya ne eh amma da akwai bambancin nau'i mm. tunda yanzu misali kamar dan misalin da zan baka eh. kamar ai mutane ne general haka mm. amma ai kai da ganin jinsin da ba jinsin ka ba ka gane ka san yawa yawa to wannan shine to hmm. su duk jinsi ɗaya ne yawa nan waɗannan wannan da wannan da wannan akwai bambanci sai na do kansa kana da bukata idan da lokaci sai ne maka bayani ka ji sunansa shi ma kuma eh, kamar kamar kamar yadda ka ji wannan yawa yanzu wannan hmm. shi in an kammala bayanin sai mu ɗauko ɗayan mu an hmm. kammala bayanin wannan shi nasuru ko yawa haka yake gaskiya ne to masu kallon mu wannan shine nasuru kamar yadda ake ta kokarin nuna muku shi an nuna mana jan nasuru an mana bayani a kan shi nau'i ne na miciji kuma wanda ga shi nan ga wuri ga waina hmm. an nuna mana shi mun gan shi kuma za mu tafi ɗayan shi ma mu gan shi mu ga ɗabi'unsa sai kuma da ƙarshe sai a kawo mana bambanci na ɗabi'a tsakanin wannan ɗin da wancan ɗin hmm. ah, ta yadda masu kallon mu za su ci gaba da amfana musamman ga wannan shiri na maza gumba dutse wannan shiri ne tilo da yake zo mu kai tsaye daga wannan kafa mai albarka wanda kuma ya samu kulawa ta mutane da dama har ake iya kallonsa a sassa daban-daban din na farfaje wannan gida a kalla a talabishin a kalla a youtube a kalla a facebook sannan kuma a saurara a akwatin rediyo kun ga ba karamin gagarumin shiri ba da ya samu ta goma shi wanda kuma muna tare da ɗaya daga cikin wanda ya shura a musamman a harka ta farauta yayi mai kame-kame wanda allah ya bawa ilhama gurin kama nau'ika na waɗannan ah, jinsi na macizai ko ƙwarika da kusan insha Allah tsawon lokutan da za mu ɗauka muna tattauna da shi cikin wannan shiri za mu ci gaba da nuna muku waɗannan nau'ika na ƙwararruka da dabbobi da wanda ma kamar yadda ya faɗa wani ma in ya ɗauko ya nuna shi kansa bai san sunansa ba saboda halittun ah, ƙasa da na ruwa suna da yawa bila adadin kamar yadda muke iya ganin wasu abubuwa yanzu za mu tafi ɗayan shi yanzu wannan janna surun mun gama da shi kamar yadda masu saurari da kallon mu suke za mu tafi kuma a ɗauko ɗayan shi ma sai mu nuna shi sai kuma shi ma jawabi ya biyo bayansa duk tafiyar ɗaya da wancan kenan shi kuma kaga ko a yanayi ko a ne akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko wancan ya dan wannan fadi ko yawa kuma shi kansa in ka ganshi ma ko a ida ma dai ka san ba sai an nuna maka ba ma ka san akwai bambanci kan wancan ko a haka din ko ba tare da ya bude kan ba eh. to za ga kan wancan ya dan fi kan wannan wannan kan kan girma ya eh, kaurin kaurin kai yawa yanayin tsarin suke ne shi kuma wancan ya fi wannan dufu a yanayin jikinsa saboda ka da gani ne wancan shi dan yawwa yawwa yawwa to wannan wannan haka yake saboda haka kamar yadda nake nuna maka din nan mutane da mutane ne amma akwai jinsi jinsi akwai nau'i nau'i mm. saboda haka da wannan da wannan akwai bambanci wannan zana kiransa tsadaraki yawwa wannan tsaye tsadaraki haka yake hmm. eh to wannan haka yake tafiya shi wannan ya tarihin kamuwar sa yake a gurin ka shi wannan yanda yake tafiya dinnan a Kaduna na samu shi hmm. a a wannan Kaduna ta wannan ta eh, tudun wadar Kaduna eh a cikin abbatuwa na abbatuwa ta tudun wadar kaduna hmm. saboda haka anan nan ne akwai wanda ya kira ni da ban san sanya aka ya samu namba ta ba yake cewa akwai dabbobin su tunda ya shafi eh, mayanka ne haka eh akwai dabbobi da suke killace su a cikin gida haka suke da dan kewayen su haka suna ina yawan karkashe musu in sun yi yunkuri sun bi da su za a dake shi wani lokacin ya fada wani gurin inda ba zai da kumba wani lokacin ma in ya tsaya i fasa kai iwaye ba zai ma da kumba saboda haka da wannan dalilin ne suka gayyace ni na je tudun wadar kaduna a nan abbatuwa na je na na samo shi saboda haka a wannan lokacin ba ma shi kaɗai bane suna da dama a lokacin lokacin da naje na kamo su saboda haka kuma dudu ba na tunanin an yi wata ɗaya da wannan har yanzu ba a yi wata ɗaya ba yawwa da kama shi eh ba kuma iya shi kadai na samu ba amma dai amma dai kalar sa tsada raki amma dai kalar sa wannan shi kadai ne kalar rangin dubbakaki ne inda na samu su a a wannan tudun wadar Kaduna hmm. to yanzu kamar shi wannan nau'in tsada rakin ana mm. iya samun sa irin wannan kalar da masu kallon masu gani mm. ana iya samun kuma wata kala amma da duk jinsin rakin ne eh ana iya samu mana duk za a samu wata kalar mana sosai ma saboda yawa masu nan da ne yanzu misali nan yanzu misali in ka dauko wani farar fatar ka zo ka saka ai na san duk jinsi na ne amma biyu na fari eh, kuma duk bakin nan nawa in ka dauko wani za ka gan shi fi na baki yawa to wannan haka haka tsari yake tafiya su ma haka ne eh su ma haka yake a dabbobi to yanzu eh, ta ɗabi'a mm. wanda ni ba zan iya faɗa ba hmm. wancan masu kallon ba su iya faɗa ba saboda ba hurumin ba ne amma kai da hmm. Allah ya ba ilimin waɗannan abubuwan hmm. ya bambancin ɗabi'a shi na tsada raki yake da shi wanda muka gama sa to duk gabaki daya tsarin mu'amala ta zai tsarin mu'amala ta zai ga baki ɗayansu idan ka tattaro su yan kaɗan ne a cikin zai za ka samu bambancin yanayin ɗabi'u tunda shi ma wannan ba magana tsattuwa shi ma shima baya tsatuwa sai dai cizo eh sai dai cizo shima baya tsatuwa saboda haka kuma yawancin su ta wajen kwance-kwance wajen farautar su wajen neman abincinsu za ka ga yanayin yadda sauran macizai suke yi haka ɗin suke yi yanzu misali idan muka ɗauko ɓangaren mesa kaga ita amfani take yi da ƙarfin jikinta hmm. ita dafin ma ba ta da shi mesa dafin ma ba ta da shi da mesa da tandara dafi ba ta da shi yanda ita take da matsalata ga adama. karfin da Allah ya hore mata in ta yi ta rike ta nan daɗe hmm. ita karfi Allah ya hore mata amma ba ta da dafi wanda za ta sare ka ta loke ka je can ka wada ka mutu hmm. a'a sai dai ta maro ne sai dai kawai in ta ce je ka tafi ta gurin gurin ya lalace a zo a yi ta yin ɗawa'i waɗannan su kuma ba su da ƙarfin mesa amma ba su da ƙarfin mesa amma suna da dafi saboda haka wannan idan ya in ya cizo zai janye ya koma yayinsa a dafi yana bin mutum a hankali sannan a hankali sannan a hankali har ya kassara mutum ma ya faɗi ya mutu in kuma bata zo dan ƙara ba neman makari a bashi ya warki me bayani akan dafin ya dafin yake shi dafin maciji mm. to misali tunda aka poison ne kawai mm. dafi poison ne eh, sinadare ne yawa eh wannan daga Allah suke tunda ba bature ne ilan kusa shi ba sai dai ma bature ne samu wata kila ni dai ba bature bane sai dai shi samu i wani abun da shi hmm. amma shi dai wannan daga Allah ne halitta ce kuma duk mutumin da zai ce da kai ga gurin da dafin miciji yake a tare ko wane ne shi bai wa miciji kyakkyawar fashimta ba dan mai mai wannan kalmar mu da ce. duk mutumin da zai ce da kai ga gurin da dafin muciji yake a tare hmm. kowane ne shi ga gaya masa wa biyu yake kyakkyawar fashimta ba saboda saboda kamar kai ne da yawo a jikinka a ina yawon ka yake a tare ba za ka iya faɗa ba to haka dafin maciji yake a jikin maciji babu wani guri da zaka ce wai a'a zaka wai wai ga inda dafin sa yake yawa yawa wai kace wai babu dafi a cikin maciji babu wannan maganar eh babu wannan maganar a ce wai an cire masa dafi ko wani waye ko a ce an yanka wai an dauke masa rabba masa duk muna jin mutane suna faɗa to duk wannan magana kawai labari ne muciji a kawai halitta ce a jikinsa kamar yadda yawo yake a jikinka haka dafin muciji yake a jikinsa ta bangaren haƙori haƙwaransa shi yan duka baki ɗaya haƙwaran maciji yanda ka san ƙofa yanda ka san sirinji haka suke kowanne maciji inda misali za a yanka maciji a bakkan ya bushe ko ina haƙwaransa su furfuto faro-faro ka gani hmm. za ga kowanne haƙorin maciji akwai ƙofa a jikinsa kamar yanayin sirinji yawwa eh, kamar yanayin ƙofar allurar sirinji eh. saboda haka idan ya kama wannan haƙwaran suka shiga to ta nan ne dafin za su rika zubowa eh ta eh, ta wannan dan kwaroron ta nan ne dafin za su rika zubowa suna zuba suna shiga cikin jikin mutum har su da jini kuma haƙora a bakin maciji babu wanda ya sai ce ga iya adadin su haƙora ne ratata ga sanan wani ya kore a sai ga wani an ce bai da hakuri zai iya yadda wannan to misali eh. tunda tunda abu da yake misali tunda tunda bai bude bakin kuma ya ya tahe su ba mm. ba kuma ne shi kai ba mm. ko baka bashi wani abu ya yaga ba ai wani kai babu ma mutumin da da zaka ce da shi miciji bai da hakuri ma iya da domin ya san illarsa mm. in dai na jin labarin miciji to yanzu misali kai da kake mu'amala da su dan adam yana da hakuri sama da ƙasa eh. to shi ma ta fuskar ɗabi'a haƙorin sama da shi ma haƙwaransa eh, sama da ƙasa suke eh shi ma haƙwaransa sama da ƙasa suke ko ina akwai haƙwara a jikinsa gaskiya ne wannan su waɗannan abubuwan su ne harshe guda biyu wannan da ka ga zaka ga yana fito da su eh ina ina dan fito da su din nan mm. ina zazzaro su mm. to wannan su ne su ne harshe mm. ya ji warinka ya kasa bude kan ma <laughs> ya ji wani ga yawa kasa bude kanwa ne yanzu in ka da wani ai wani ga ji yawa wani abu da na fuskanta yanzu bambanci tsakanin wannan da wancan shi wani ka eh. ga ba kasabe yake fasa kai ba eh. wancan ɗazu na ga yana ta buɗe kai ya fasa kansa amma wannan ban ga yana fasa kai dalilin shi wannan hmm. kafin mu taho ya gama fashe-fashen kansa ne tun a hanya saboda ka shi kuma wannan inda ka ga wancan yayi da gwalo shi ma ka yi saboda ka ya gaji ne ya ga duk abin da yake nema ba samu zai ba isa mm. ya hakuri yi wannan da gwalo din a ɗabi'a ta miciji wanda mutane ba sani ba mm. idan miciji ya fasa kai me yake nufi a wurin ku yawa idan miciji ya fasa kai mm. kawai fada zai fada zai in dai ya fasa kai in dai miciji ya fasa kai kawai fada zai eh amma ba zai fasa kai wai don wani nihadin nasa ko wani waye ba ko a junansu ne kaga suna kewaye kewaye kaga sun fasa kai to rigima za su yi a junansu suna kuma eh, yi eh suna kuma yi fada zai to idan yayye ya fasa kan ya damula ya damula iga babu nasara abin da yake nema ba zai samu ba to in ya zo ya saki sa kuma ya ganye wani raga jaja bakin ne hmm. shi yanzu maciji hmm. waye abokin adawarsa a dabbobi ai abokin adawar maciji kawai namun da zai kama ya haɗiya shine kawai abokin adawarsa yawwa eh ba ruwansa kawai kamar inda hausa suke cewa ba a mm. ga muti yawwa to in dai ya ga abinci eh, in dai ya ga yawwa to yawwa to ba a jituwa saboda haka zai yi kokari ga ya kama kawai mm. yawwa ta fuskar abota ba mm. abota kamar yaya eh abota haka wanda za ga akwai jituwa ina so kana so ka bani misali kamar a ruwa kamar za ga kamar eh, dorinan ruwa da kada za a ga kamar su suna mu'amalolinsu ne ba tare da a eh, ba tare da komai eh, ba tare da wani ba yawa to gaskiya wannan ba da wannan halaccin ji ba dan halaka bane ba ruwansa kawai shi kawai in dai zaka ta shi fa totally fa tsarin ji ma a rayuwa shi ya yadda ma misali ko da ma ko da ma misali ba ainihin mugun bane ya yadda in kana kwance izo i taba jikinka amma shi in dai zaka dunguzungure shi ko ya in dai zaka zungure shi koyaya to in ka bai cije ka bai samu inda yake so ba to alhamdulillah ka zo wata gaba muhimmiya da wannan shiri zai ba da wata gagarumar gudunmawa na'am me ya kamata mutane su guji dangane da maciji na'am saboda mutane da suna tsoron maciji gaskiya ne tsoron da ake yi na cutarwa mm. wasu suna faɗa duk abin da za mu faɗa jita-jita ne gaskiya ne kai zaka tabbatar da shi saboda kai kai waɗannan dabbobi hmm. abokanan ka ne gaskiya ne ka san su ka halin su kun zauna da su kuma ka san inda suke da illa da inda kuma suke da hmm. rashin nasu illa gaskiya ne me ya kamata mutane su yi don gujewa cutar da maciji kansa bari har kuma macijin ya ɗau fansa a kansu to ita dai wannan al'amari ai yawanci zaka ga mutanen hmm. ba su ne suke tunzura macijin har yake illatar da su ba wani macijin matafiyi ne ya taho daga wani wurin ya zo kuka yi aran gama da shi a hanya watakila ba a saninka ba ka taka shi shi kuma ya ciji mutum domin za ka samu maciji ya zo ya shigo cikin gida kuma gidan ya masa ya daɗe a cikin gidan ba tare kuma da ya taɓa kowa ba idan ya ji motsin mai gidan ma ko ya ji motsin mutanen gidan ya tabbatar irin su biyu ba zai ma da ya fito neman abinci ba sai sawu ya dauke dare yayi zai sanya da zai islamu in ya tabbatar mutum bacci yake zai zo ya huce ta jikinka ya zo ya huce ya tafi neman abincinsa amma daga lokacin da ka furta ido ka ganshi eh kuma ka nuna wa macijin ka ganshi in biyar ka nuna masa ka ganshi to duk yanda zai ga ya kwace kansa domin shi ma tunaninsa in dai ka ganshi ba za ka bar shi ba shi ma za ka illatar da shi to duk yanda zai yi ya ga ya kwace kansa to kawai zai yi ko dan haka in ko da ka je ka taka shi din ba tare da ka sani ba to shi a tunaninsa ka ganshi. kana sanaka ka taka shi saboda haka zai cije ka saboda haka wannan al'amari kawai maciji a cikin al'umma addu'a ce ne kuma idan kana daudala a guri ka gan shi to ka san yadda za ka yi ya bar gidanka wannan shine shawara kawai amma zama da shi magana ta gaskiya maciji ba shi da amana har kura kuwa saba da su to ina yi ga amana mu ma eh, Allah ne iko muka muka fi karfin sa yanzu mu sada to yanzu misali yanzu wani idan ya ga dama zai ta kawo mana gwara zai kawo gwara ne madariya saboda kai yawa saboda yawa Allah ya riga yayi guri ya sa wannan hijabun a tare da shi na san wannan duk wani abu nasa a banza a wufinsa yawa yawa kawai mu wasan yara na dauke shi mm, amma yawa tun da ma yanzu yawa ya kwana lafiya ka kwana lafiya yawa to kamar ni yanzu ban isa a misali kai din ma Allah na tuba ba gashi ya zo warin gaba ya kasa buɗe kan <laughs> Allah mu da ya wuji bas kin nan mu za mu tafi hutun daga cikin lokaci muna da za mu ƙara nuna muku wasu nau'in tsarabar da muka yi muku alƙawari na wannan sati kuma cikin yadda Allah Allah mun gode maka ya ba mu dama mun sauke farko kashin farko daga ciki kun ga jinsin nau'in maciji guda biyu wani ah, farko jannasuru da kuma tsadaraki tsadaraki mm. jannasuru da tsadaraki waɗannan su ne macijai guda biyu wanda muka nuna kai tsaye cikin wannan shiri an gan su an ji illarsu an ji ɗabi'unsu an ji halayyarsu an ji tarihinsu musamman yadda ya kama su wanda kuma za mu tafi hutun takaicin lokaci muna da za mu daura a dakace mu kada a yi nisa Assalamu alaikum jama'a sunana Jamila Ibrahim Ahmad jaruma a masarautar Kannywood. Shin ko kun san ko ka san Rahama TV A yanzu haka mun buɗe shafin Rahama TV na Instagram inda za ku samu damar shiga wannan shafin ta wayoyinku na hannu. Sai ku buɗe application na Instagram sannan ka duba wajen search ka rubuta Rahama TV zuwa wani ɗan lokaci zai buɗe. Za ka ga shafinmu mai suna Rahama Talabijin ya bayyana. sai ka danna idan ya buɗe za ka ga alamar follow sai ka danna domin kallon shirye shiryen mu kai tsaye tare da samun alaƙa da mu wajen bayyana ra'ayoyinku akan yadda muke gabatar da shirye mu Rama TV farin cikin ku shine mu. Domin nishaɗantarwa. Yanzu mu zauna mu sama mai bayani hankali za ya kwanta ni ke so ne idan kuka gode mani cikin ni'imomi da baiwa da na muku zan ƙara muku idan ko kuka kafirce kuka yi butulci Allah ya ce lalle ta tana da tsanani Allah ka tsare mu ilmantarwa suka tuda da tunaninsu da aƙidinsu da su wanda kuma wannan ya zo ya zama na dole sai an yaƙi waɗannan aƙidu an yaƙi waɗannan tunaninnika don me saboda kada su gurɓata aƙida ta addinin musulunci ku kasance da rahama tv domin farin cikin al'umma ga baki ɗayanmu na gode na assalamu alaikum jama'a sunana jamila ibrahim ahmad jaruma a masarar to masu kallon mu barkanmu da da da ta takaitaccen lokaci kafin mu tafi mun ga nau'in zai guda biyu jannar suru da tsadaraki an nuna mana su an nuna mana ɗabi'unsu da halayyarsu yanzu kuma za mu ƙara nuna wasu nau'in wasu jinsin na wasu daga cikin macizan yayi sai mu fara da guda ɗaya ka ƙare sai kuma mu ƙara guda ɗaya kuma wannan sunansa wannan shi ne wanda ake kira bakin maciji ko bura kenan shi ne ga tsattuwa ga cizo ga komai ma ya hada wannan shi wannan kwarai kuwa shi kuma ya tarihin sai ke wannan kamar da ya tarihin sai yake to tarihi kamar dai yanda ka sani eh, eh, eh, ma'ana tarihin yanda ka bamu wancan hmm. yadda ka kama su da shi kuma wannan aka yi alkama to shi wannan a gidan gona na kama shi hmm. gidan gona ne na mutum haka da dabbobinsa yana zuwa yana shanye masa kwan kaji da in dabbobinsa sun taka ya cije su saboda haka ya je yana kewayawa sai ya gano sabarsa a jikin irin jikin katanga irin ramin bulo din nan saboda haka biyu wata wata bar sai ya zo ya kira na da ya kira na muka je na je na sa masa abin da zan masa macijin nan ya fito na ɗauke shi wannan shine yadda aka yi na kama shi shi wannan ya kai wata nawa a wurin wannan ya kai zai kai wata biyu a guri na shi ma wannan eh domin ya dan kwana biyu gaskiya babu wanda ya shekara a gurin wai shekarun ban zo da su ba amma dai masu kallo su ci gaba da sauraro ai dan haka nace irin yan kananan da wannan wannan yawa aka rubu su da su ai kadan ne daga ciki ka dan tsakuro su dama yawa eh wannan shine hmm. to shi kuma wannan ya dabi'ar sa take ai wannan shi nake gama a cikin a cikin dabi'un nasa hmm. shi kaga wannan aka ce zai maka tsattuwa zai kuma cije ka kuma ɗabi'arsa dai kusan ai za ga yanayin lunsu a daji ai duk maciji za ga kusan inda dai maja ciki ne ai ɗabi'ar maciji yake yanayin yadda wa'incin suke neman abincin su shi mu haka yake hmm. akwai wani abu da ka faɗa kai ya rudar da masu rai ka ce maja ciki majiya ciki da ma'ana ma'ana da abin da bahi da kafa yawa da cikin sa zai yawa eh, eh yawa eh wannan gaskiya ne to duk abin da bahi da kafa da da ciki zai iya ja shine majiya mu shi mu yawa yawa bai da kafa mm. duk wani maciji da ka sani dama ba ba ba wata magana kafa kana ta eh. kana ta kokarin yawo da hannunka yana ta kokarin yawa to yanzu wannan shi wannan abin da yake ai so yake yayi tsattuwar mm. saboda ka inda haka kawai ne da yanzu ta fito ta bata mun fuska ta bata mun jiki ta ta wani wani ne to amma sakamakon karfin addu'ar da abubuwan da Allah ya hore ake amfani da shi domin Allah ne iya da mm. Allah ne iya da yasa mm. ko da yayi yunkurin mm. zai yi tsatuwa din ba za ta fito ta tasirin ba saboda ka sai dai ma in ko da ta fito din ko ga bakin sa ya dau kumfa ta cika mun baki ko kuma ga ta zubi a kasa da ya kusa da shi amma ba ta da karfin da za ta zo ta taba har ta zo ta ta illatar da ni Allah ya riga ya yi wannan hijabin don haka nake yi wa Allah godiya ko da wani lokaci alhamdulillah Allah mm. to na ga shi ma yana da fasa kai mm. eh ya dama shi sabanin wancan ah. wannan kamar yadda ka fara magana wannan shi yana ɗaya daga cikin mafaɗata a cikin nau'in su ai faɗa duk waɗanda na nuna maka ba eh. duk wanda na nuna maka babu wanda ba da faɗa sai dai mm. hadari wannan shine babban mai hadarin tunda shine ko ina kusa da kai ko baya kusa da kai zai iya illata ka ma'ana wannan yau din da zai fito da shi ya watsa to ai wannan illata wace ba ya karama ba idan kuma ka zo kusa da hidin ya kama ka nan din ma dai wata masifa ce daban shi ko wancin da na nuna maka sai dai in ya kama ka sannan zaka da poison din sa amma ba zai iya watso maka daga nesa ya zo ya illata ka ba hmm. to yanzu shi wannan da ka nuna kobra ko eh kobra bakin maciji bakin maciji kenan eh hmm. to shi yanzu a cikin ya ana samun sa a cikin gida wannan ana samun sa a cikin gida ko ina wannan zaka iya samun sa a daji ne a cikin gidaje ne ko ina wannan zaka same ba inda baya rayuwarsa wai yaya me yake kawo su ka samu ci zai cikin inda al'umma suke kamar abin da na gaya maka na dasu yawa yawa dan saki mai saboda wani yanzu nan mm. ya kunna yake kamar yanda na gaya maka cewar shi abincin da maciji yake ci mm. kai in ka zo gun da eh, mu mutane muke ka zo ka dafa abincin ka shinkafa ce nama ne wake ne ya daidai da abin da ka dafa to idan zaka zauna ka ci ko yaran ka dan wannan wanda zai dan yawa wanda zai dan zuba din nan to shi kuma anan zaka ga gare bera uh, kiyashi da sauransu kwarka ne su kuma wannan suka jiyo kan shi wannan raguwar shi suka biyo kan shi suka zo su kuma suke so za su ci saboda haka shi kuma maciji zai jiyo kan shi wa'annan din in ya jiyo kan shi wa'annan din su kuma shi zai biyo izo ya kama daga inda ya samu dan lokon da ya samu lokon da ya masa to sai ya daɗe bai bar gidan ba ya samu gidan saboda dama wannan kwarukan da su berayen ne ga su eh, yin kadangarin ne duk ga nan in ana kiwon kaji ya sha kwai in ana kiwon tattabaru ya kama tattabaru ya ɗebe musu kwai to sai kaga ya daɗe a gida ina rayuwarsa lafiya wani ikon Allah abin da yake ban mamaki yanzu in ya haɗe irin kamar kaza haka mm. sai ga to ya kashanta gaba ɗaya zai narke gaba ɗaya wannan kahin nata idan ya haɗiya tunda shi ai baya ga yake ba da gashin da komai zai ɗauka zai ɗauka ya haɗiye ta saboda ka iya gun da ta zauna kuma za ka ga kamar yadda na baka bayani ɗazu jikin ne zai buɗe iya adadin girman wannan abu mm, ka san wani mamakin da nake mm. yanzu ko dan adam ne aka bashi kaza ya ci mm. in ya ce lalle sai ya tona kashin akwai gurin da zai mai illa a baki amma wata ilhama ta Allah maciji zai iya haɗe kazar kuma ba tare da ta mai illa ba shine mamaki to ai ita kashin ma ba zai fito waje ba ba zai ma fito waje ba bare yawa ina shiga ciki yawa akwai sinadaran da za su dafe shi gaba ɗaya in rabe rub ko kai ba za ka ga alamun gahi a kahinsa ba ma gaba ɗaya ya narke ya zama ya zama ba hayansa kawai haka Allah yi wa abinsa mm, yayi ne bacci dabi'a ta bacci an san dabbobi suna da irin nasu lokaci to ni dai tunda nake tare da mucizai a gida na zuwa wanda zan je irin suka a jeji hedin jin tare da muciji yayi bakan eh amma ba yawa eh koya ya ji motsi da ka ni ba zan iya gane ni ba zan iya gane bacin sa <laughs> saboda ka duk ganin da zan masa kawai a yayi bakan yake eh, yawa eh ne ko da na ji na tunda shi ko da na ji na tunda shi yayi da gwalo din nan nasa to ko ya yayi ji dan wani motsi za ka ya dago ya ya zan tabbatar bacci yake yawa to ni ka ka sa a dabi'a ta an san tana bacci ka sa tana da ita ma ba wai baccin bane Allah dai ya dora mata nauyin baki da kuma rahin saurin cizo akan kari amma ba bacci bane amma majority ba bacci bane ba ma bane saboda yanzu ka sa idan ba in ba misali dukan ta kai ta sha wahala te wani wane ne ba wallahi yanzu ka sa sai ka zo kai aiki misali idan a gona ne ka zo ka tsallake ta baka taɓe ta ba sai ka sake dawowa wahi gari ka same ta bata canza gonan nan ba kuma ya ga tana kibuta idan dinanta tana zazzaro da ta saboda haka za ga tana zaro harshenta tana kibta idanta amma bata bar gurin ba saboda haka magana ta gaskiya ba ta ba ta da saurin cizo ne da garaje amma maganar wannan bacci bacci bacci din da ake ta faɗa ba wai bacci ba wai bacin ne cika yawa ba sau tari idan ta bi tana kallon ka nauyin baki ne dai Allah baya ba ta ikon saurin cizo kuma ita in ta riga ta cizo ana samun matsala fiye da sauran waɗannan macizan in ta cizo ana samun matsala fiye da sauran waɗannan macizan in ta cizo <coughs> saboda haka ko da misali makarin da zaka biyo wa mutum ya sha in waɗannan sun cije shi to in ka sace ya sha bamban da irin wannan ya sha bamban da irin wannan da zaka ba su saboda haka ba ɗaya bane ƙarfin gubata ta ta ninninka irin waɗannan ba ɗaya ne da dafin kasa da dafin irin waɗannan sauran zan ba to saboda haka wannan shine bambancin nau'in shi wannan jan nasuru da ka gani da kuma tsada raki da kuma shi wannan bakin maciji wanda ake kiransa kwabura kuma wannan shine dalilan da macizai za ga suna raɓai inda mutane suke sakamakon wannan kwarukan da suke shigowa gidan shine za ka gansu a gidan da suke eh, su wannan kwarukan suka biyo ba wai suka biyo ba wannan kwarukan suka biyo ka ku duk inda mutum yake ai ba zai zauna bai ci abinci ba dan kada ɓera ya hukumar sa ko gadan gari yanzu shi wannan na hannunka mm. yana iya girma ya fi haka ko kuma iyakacin yana fin haka girma wannan sosai akwai me na gaya maka ne a eh. program ɗinmu na mako da ya wuce eh. a shi na gaya maka za a ɗan nuna muku yan ƙananan daga ciki kafin mu zo jillin da za a nuna muku manya-manya masu sauraro su nake gaya wannan maganar <laughs> ya mai kama kame ya oji manyan ƙasa yau ta tabbata dai ya mai kama kama ba abin da ba ya kama <clears throat> dan yanzu a iyakacin shirin mu na wannan mako mun ga abu guda uku mu dan ƙara bitar su jannasuru nasuru bakin maciji waɗannan su ne nau'in macizai guda uku da muka za mu tafi na gaba sai mu ga ɗauko na gaba shi kuma wannan ya sunansa shi ma wannan idan ka tsaya ka zuba masa ido za ka gan shi ba shi bambanci da wancan bakin maciji saboda haka wannan duk jinsin su daya mai tsattuwa ne mai cizo ne mai matsala ne kwabura ne bakin maciji ne irin wancan kuma wannan bari na kama shi ba lokacin da aka gan shi ya shiga cikin gidan mutane hmm. aka yi min waya bana gari saboda haka sadamu shi ne wa waya wanda muke tare da shi yanzu mm, mm. shi ne wa waya na ce ga matsala can a wani gida don haka a gaggauta raba su da ita da Allah mm. ya tashi kuwa ya je ya yi masa abun da nake masa tunda na bar masa kayan aiki ya je masa abun da zai masa ya fito ya kamo shi shine ya zo ya kawo shi to um, bara mu danyi wani abu guda daya akwai abin zaka iya faɗa a iya kafa talabishin Hmm. akwai abin da kuma wani sirrin ka ne hmm. a iya abin da zaka iya faɗa hmm. ya kake ma wanda yake ba sirrin ka wanda ba za mu zurfafa akan abin da ya danganci sirrin ka ba ya kake kama muciji a iya abin da zaka iya bayyanawa wanda ka sirrin ka to wannan ai abu ne wannan ai abu ne mai sauki wai ganne yadda nake kama muciji yanzu misali zan iya nan zan iya sakin muciji nan a nan gurin in ce jawo ji kamo mini shi kawai hannu zaka ka kamo shi kenan an kama shi <laughs> wannan amsa ta ko misali na ka yaya ya zai yi kama mashi ina da tambaya da hannu ne ba na ce kan ajiye shi ka sa mu ka kamo shi eh. kamar da na kamo shi kana kama shi ya oji ka kama miciji na sani ya eh. yanzu akwai wanda in miliyan ɗaya ka ajiye maka ce ga miciji kamo shi ba zai kamo shi ba gaskiya ne to wai dabarun da kake na kama shi wanda za su iya faduwa hmm. eh, mutanen nan da muke gaitowa da kai da abokanan aikinka da muke gaito ku cikin wannan shiri kowa yana da to ni nasa misali na fahimci inda mai inda tambayar ka ta tafi ba ma sai ka karasa ba ni abun da na fuskanta hmm. saboda haka dabara da kai magana hmm. dabara ba ta kama maciji mutane na jama'ata waɗanda suke harkar kama maciji in dai maciji ne waɗanda suke tunanin suna kama maciji da dabara to shawarar da zan bayar a nemi magani da faɗi da maciji na kirki <laughs> a nemi magani na maciji na kirki mm. saboda wata ran inda ba ce an ce ba ta daura kaya wata ran za ta kubuce mm. a zuwa ji ba daɗi mm. in ku ka nemi magani na maciji na kirki sai ka rafuce shi ka shige shi duk ta inda kake so ka juya abinka duk ta inda kake so babu abin da ya shalle ka hankalinka kwance to da Allah sai a daɗe ana yi lafiya lafiya sai dai albarkati ta shiga ma daidar Allah tunda ba ganganci kake ba kuma taimakon al'umma kake alhamdulillah wani da kuɗi aka ce zo ba zai iya to wannan shine kai ko ko da ka bace ka taya aka ce ga insha insha Allah to alhamdulillah masu kallon mu za mu ƙara tafiya hutun takaccen lokaci idan muka dawo akwai sakonni na facebook da maganin Allah da za mu karanta waɗannan sakonni ya ba mu amsa kafin mu karkare a dakacin mu Masu kallon mu muna muku albashi da cewa a duk inda kake a faɗin duniya a yanzu haka za ka iya biyo mu a dandalinmu na sada zumunci wato facebook da farko idan ka buɗe browser wayarka sai ka rubuta www.facebook.com slash rahama tv da ƙananan baki nan take zai buɗe maka shafinmu inda za ka ga alamar like sai ka danna domin samun damar ganin shirye-shiryenmu kai tsaye na Rama TV a duk inda kake a faɗin duniya. Rahama TV farin cikin shi ne Kuna son kasancewa a cikin farin ciki da nishaɗi da faɗakarwa da ilimantarwa da wayewa to tashar rahama tv ita ce ingantacciyar tasha kallo tare da iyalinku ni kaina hajiya da su ikon allah ba ni da abin kallo a rayuwa idan ba tashar rahama tv ba farin cikin al'umma farin cikin farin ciki na ne kuna son kasancewa a cikin farin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana ashraf Boti. na Umar Gombe. Domin samun sahihan labarai ingantattu da suka samu kulawa ta musamman. Ku kasance tare da tashan talabijin ta Rahama. Da misalin karfe 8 na dare da kuma karfe 12 na dare. Taron samar da mafita kan yajin aikin kungiyar ma'aikatan kotuna na kasa da ministan kwadago ya tashi ba tare da an cimma wata masaya ba. Ban kasa Muhammadu Buhari ya amince a kafa hukumar takaita yaduwar ƙananan makamai a ƙasar nan. Sannan muna samu kai tsaye a wannan lokuta kan kafafunmu na yada zumunta na zamani da suka hada da facebook instagram da kuma youtube rama tv farin cikin al'umma assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ashraf boti sunana umar masu kallon mu barkan mu da dawa cikin shirin maza guma dutse wanda ya kafin mu tafi ta takaitaccen lokaci mun nuna muku nau'in maciji guda hudu jan nasuru da kuma bakin maciji guda biyu sai ɗaya ne tsada raki kun ga nau'in macizai guda hudu ɗabi'unsu halayyarsu yadda ya kama su akwai kuma sakonni da dama a ya mintunan suka rage mana mamman kofar kai ce fatan alkhairi ga yaya mai kama kame gaskiya na ji daɗin kasancewa da wannan shiri a yau kuma muna fatan wani satin za a kawo mana dabbobin da suka fi wannan to insha Allahu a bi mu a hankula yusuf ladi garba ya ce allah ya saka muku da alkhairi anas inda ya ce fatan alkhairi shamsu abubakar gwamnati ya ce salam fatan alkhairi gare ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka allah ya taimaka ban taɓa ganin an fito da maciji ana wasa da shi ba kamar yau lalle ya yi mai kama kama ka shirya <laughs> sako daga shams sai kuma adamu ma'azu tamburawa ya ce fatan alkhairi babban bako allah sa a gama lafiya da ka adamu ma'azu tamburawa abba na mai rabo gama ya ce fatan alkhairi muna tare da ku wanda ma ya ce salam fatan alkhairi ga dukkanin masu gabatar da wannan shiri da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kanan jihar kaduna muna kallon kai tsaye to muna godiya sai idris sinus ya ce fatan alkari da fatan za ku tashi lafiya wannan ya ce masha allah ina yi wa babban bako ya mai kama kama barka da zuwa wannan shiri ina tare da ku suna na ibrahim yunusa lawan da shi kiru local government to muna godiya sai kuma wannan ya ce salam fatan alkhairi gare ku muna tare da ku har zuwa karshen wannan shiri sako daga usman m sani tugugu bunkuri sai wannan ma ya ce salam fata alkhairi da fatan allah mayar da kawo mai kama kama lafiya daga mc chata ka buga wannan ma sakon ya ce yayi mai kama kame na jima ina mamakin yadda yake kama maciji don ya taba kama maciji a gaba na sai da abin ya ban mamaki allah ya ji kan bardan madaki to muna godiya sako da kanura ma'azi isa wannan ya ce don allah a rika turo mana da bidiyo ko audio na wannan shiri to kusan muna da shafin youtube ma wanda kai tsaye ana sa wannan shiri kuma insha Allah za a ci gaba da turo muku shi wanda ya ce Allah ya saka muku da alkhairi don Allah ya shi ake maimaita wannan shiri sako daga Mustapha Arzika ana maimaita shi ranar Juma'a da misalin karfe 11 na safe wanda ma ya ce duniya labari Allah ya ji kan bar ma daki na muku fatan alkhairi daga nan Saudi Arabia to muna godiya sai sakon na biyun karshe wannan ya ce salam fatan alkhairi gare ku ga masu gabatar da wannan shiri wallahi ba wani shiri da nake amfana nake son ganin shi saboda wannan shiri na maza gumbar dutse da fatan allah ya kai ku gida lafiya jamilu sale amurci fatan alkhairi mu dai abu ɗaya za ku yi mana a cikin wannan shiri ku ba mu maganin maciji domin yana damu mu sako daga jamilu to jamilu insha allahu ya yi mai kama kama a shirin ki waɗannan su ne sakonni da muka samu akwai shamaki da tizo gwarmai akwai umar akwai saluhu akwai ruki larki akwai alkasim isa sajirano da kuma haruna umar koki da abubakar ahmad ah, waɗannan su ne sakonni da muka iya gani ah, ana ta ɗaga mana lokaci amma allah yadda ku biyu mu sati mai zuwa za mu ƙara duba wasu daga cikin sakonni naku kuma ya mai kama kama zai ƙara zo muka da wasu abubuwan da za ku sha mamaki cikin wannan shiri ya mai kama kama muna godiya mutuƙa bisa samun lokacinka da kuma aka shigo har mako biyu aka limantar da masu saurare fatan sati mai zuwa Allah da za a kara dawo mu dora alhamdulillah na ji daɗi sosai nima ma ina wa masu sauraro godiya da kuma kai kanka ja oji mai dawa mm, Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya saduwar mu amin da girma mai dawa amma na rahama da godiya a madadin dukkanin wanda yi dauniya wannan shirya zo gare ku ni da na jagoranci shirin nake muku fatan alkhairi ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku ji mu dauke wannan sabon shirin nake tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala